أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاقك جوة رمضان هجرة جبونيا دريه دود أربعين دأكو wanda ya zo sha hudu ga watan dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin suratul baqara za mu آية aya ta ɗari نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta ɗari da casa'in da tara yana umartar ƙuraishawa wanda ake kiransu homs waɗanda su ba sa yin tsayuwa a arfa sai su ban mutane gaba ɗaya su tafi filin arfa su kuma sai su tsaya a muzdalifa in an magana sai su ce ai su ba za su fita daga cikin harami ba saboda su zuriyan annabi ibrahim ne su ko masu hamasa ne wajen kula da addini da sansa da kiyaye shi shine imamul bukhari da muslim suka rawaito mana hadisi game da dalilin saukan wannan aya imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 1665 muslim mai lamba ta 1219 daga hisham dan urwa daga mahaifinsa yace kanatil arabu taɗufu bilbaitu ƙuratan yace alarabawa sun kasance suna ɗawafi da ɗakin allah zindir illal humsa sai dai ƙuraishawa wal humsu ƙuraishun waɗanda ake kira humsu su ne ƙuraishawa wa ma waladat da 'ya'yan da suka haifa kanu ya na ƙuratan sun kasance suna yin ɗawafi tumfir illa an ya humul humsu siyaban sai dai idan su ƙuraishawan sun yarda su baka tufafi amma in ba da tufafin ƙuraishi ba to ba ka yin ɗawafi da kayanka sai dai ka yi ko zindir ko tsirara sai dai in ka kana da wani aboki ko ɗan uwa ko makoci ko masoyi a cikin shawa? to sai ya ara maka kayansa fa yuqtir rijalur rijala wan nisa'un nisa'a sai maza su arawa maza kaya mata daga cikin ƙuraishawa su arawa matan da ba ƙuraishawa ba wa kanatil su waɗannan ƙuraishawa da suka sa wa kansu suna humsu la ya juna min al-muzdalifa ba sa fita daga muzdalifa wa kana nasu kulluhum yablughuna arafat kowa daga cikin mutane da suka zo aikin haji suna isa filin arfa amma banda su quraishawa qala hishamun fa haddathani abi an aisha radiyallahu anha yace sai babansa urwatu bin zubair ya sanar da shi daga ummul mu'minina aisha Allah ya kara mata rida tace alhumtu hum allazina anzala Allah azza wa jalla fihim da su waɗannan ƙuraishawa da suka ba wa kansu matsayi ba sa zuwa filin arfa sai Allah ya saukar da wannan aya yace summa bumin min a afadan nasu sannan ku kwararo ta inda mutane suka fararo ma'ana ku tafi tare da mutane a tsayuwar arfa da ku in mutane sun tashi tahowa kuma ku saje addini baya ware wurin sarki daban wajen waye daban addini a wajen Allah duk ɗaya ne inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi tsoron Allah shi yafi girma a wajen Allah da haka ba za ku ware kanku a aikin haji ku ware wa kanku guri ku za ku tsaya a can sauran mutane kuma gama gari duk su tafi filin arfa ku kuma a baku a muzdalifa sai an dawo daga arfan a zo a tarar da ku a muzdalifa Allah ya ce ban yarda da haka ba ku bi sauran mutane a tafi arfa tare da ku ثم أفيضوا haisu a fadar nasu. sannan wato ku fararo ta inda mutane suke fararowa sannan wasu ta ku nemi gafara Allah a kan kurakuran da kuka aikata Shi ne na Aisha take cewa sai Allah ya saukar da wannan aya cewa summa afidu haisu a fadar nasu qala wa nasu ya fi yafiduna min arafatin mutane sun kasance suna kwararowa daga filin arfa su taho muzdalifa su kwana idan an wuni a filin arfa rana ta faɗi sai a taho muzdalifa a yi sallan magariba da insha a kwana a yi asuba sannan a tafi wajen jifa in an yi jifa an yi yanka an yi aski sai a sauka maka a yi tsawafi a yi sa'ayi a dawo kuma a zo a yi kwanan mina guda uku ko guda biyu Da wannan shine abin da yake na tsari su sai suka baddala tsarin ba sa zuwa filin arfa daga mina sai su tsaya a muzdalifa kawai shine Allah ta'ala ya sokar da wannan aya kamar da yazo a wannan hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Hisham dan Urwata dan Zubair daga kuma ummul mu'minin Allah ya kara masa yadda. wa kana al-humsu yafitu fi duna su sun kasance sukan yi nasu da marace su fararo daga muzdalifa ya ƙuluna ya ƙuluna suna cewa la nufidu illa min haram mu ba ma wato tsayawa ko mu fararo sai daga harami falan ma nazzalat da wannan aya ta sauka sun ma'afizu min haisu a fadar nasu raja'u ila arafatin daga nan sai kowa ya tafi arfa sai zama arfan ma rukuni ce daga rukunin aikin haji wanda idan baka yi arfan ba ma ba ka da haji binciken da aka yi a kan arfa mun ce rukunan aikin haji guda nawa ne guda hudu ne ɗauko niyya daga miƙati da ɗawafi da sa'ayi da tsayuwa arfa duk abin da ba hudun nan ba sai dai ya faɗo a cikin wajibi ko ya faɗo a cikin mustahabbi amma dai ba zai zama rashin sa ya ɓata haji ba sai dai zama an gyara hajin ta hanyar yin amfani da wato yanka ko azumi ko abin da aka aikata a yi kafaransa amma arfa shine rukunin da in karasa shi to babu haji abin da ake kira arfa ko ranar arfa shine ranar takwas ga watan zilhijja yaushe ne arfa ranar tara ga watan zulhijja ranar takwas ga watan zulhijja shine ne shine yawmul ranar tara ga watan zulhijja shine ne shine ranar arfa ranar goma ga watan zulhijja shine yawmul hajjil akbar sannan ayyamun tashriq kwana uku ya zama kenan cikakkun kwanan aikin haji guda shida ne yana farawa daga yaushe daga ranar takwas ranar takwas shine yawon taruya wanda alhazai suke zuwa su kwana amina wannan kwana amina din sunna ne in sun washe gari ta yi an yi sallah asuba kafin rana ta hudu ko da yake yanzu kai baka da iko ka tafi da kanka sai yadda aka tsara maka yadda za a tafi da kai to ana so alhazai su haɗu kafin rana ta yi zawali a ce kowa yana filin arfa idan an haɗu a filin arfa dama tsayuwar arfa yana farawa ne daga bayan zawali to kuma daga nan za a yi ta addu'a bayan an yi sallah a zahar da la'asar jam'i kuma ƙasaru da shi kenan tsayuwar arfa ta fara har zuwa lokacin da rana za ta faɗi idan rana ta faɗi ai lokacin magariba ya yi ko to ba za a yi magariban ba a nan sai an zo muzdalifa sai ai kuma jam'u ta akhir can an yi jam'u ta kadim azhar da la'asar an yi ta a lokacin azhar ita ko magariba da isha din sai a yi ta a lokacin isha wato sai an isa muzdalifa sannan kuma sai a haɗa magariba da isha jam'u ta akhir da lokacin da za a iso ma za ku ga goma ta yi ko sha ɗaya ko ma sha biyu da an zo an yi magariba an yi isha shi kenan kuma sai a kwanta ba za ka ci gaba da nafila ba sai ka kwanta ka huta domin kana da aiki manya-manya yawa shegarin goma ga wata tunda akwai ayyuka masu yawa a gabanka sai kai kwanciyarka ka jira in aka yi sallah asuba ka ɗan yi addu'o'inka rana ta haske shi kenan alfijir ya keto sai kuma rana ta haske sai a kama hanya a tafi wajen jifa in an yi jifa shi kenan sai kuma a yi yanka sai a yi aski don an yi aski kuma waɗanda suke sha'awar su taho maka sai su taho maka zo su ɗawa su shi yi. kaga ka sauke nauyin abubuwanka guda biyar in kuma za ka tsaya ka koma mina in kai jifa kai yanka kai aski sai ka cire ka a ihraminka kai wanka domin komai ya halatta a gare ka in ba matarka ba in kai jifa kai yanka kai aski wanda za mu ji a tahallulin awwal to ranar arfa ne ranar tara ga watan zilhijja kuma ana kiransa ranar arfa malamai sun faɗi dalilai guda hudu da suke tsammani a cikin waɗannan dalilai guda hudu ne aka samo sunan wato arfa wasu ce an kira wannan rana ko wannan guri ranar arfa saboda a ranar ne annabi adam suka haɗu da na hawa'u sai annabi adam ya gane na na hawa arfa adamu hawa to da aka aka kira ranan ranan arfa na biyu suka ce abin da yasa ake kiran ranar arfa ranar arfa saboda a ranar ne mala'ika jibrilu ya sauko ya nuna wa annabi ibrahim iyakokin arfa yake to ka gane nan ne iyaka nan ne iyaka da aka sai annabi wato ibrahim ya gane iyakokin arfa da aka ce aka kira ranar ranar arfa kuma kuma ake kiransa arafa na uku kuma suka ce a'a saboda a ranar ne mutane suke ganin juna suke gane juna kowane alhaji ya zo gurin za a iya maka uzuri a komai amma ban da ranar arfa dole sai ka zo wajen arfa don baka zo baka da hajji shi za ga marasa lafiya ma kwaso su ake yi wanda suka karye da wanda suka ji rauni da wanda suka suma duk ɗebo su ake su dan shiga gurin ne domin dai a sa su cikin waɗanda suka samu haji a ranar da suka ce mutane suna gane juna a ranar shi za aka kira ta ranar arfa wasu kuma suka ce an kirawo arfa ne min al'arsh wal tsibu. A tsibu kuma yana nufin kamshi kamshi kuma yana nufin Muƙaddas. wato makanin Muƙaddas guri ne tsarkakakke ku shi yasa aka kirawo arfa kun ga kenan fassara huda kai ko ko dai annaba adam da na hawwa'u a nan suka fara haɗuwa bayan an sauke su a duniya sai annabi adam ya gane Hauwa a gurin sai aka sa a gurin wato arafa kuma ake kiransa ranar arfa in an je ranar tara ga wata ko kuma annabi ibrahim lokacin da zai sassa alamomin aikin haji mala'ika jibril ya sauka ya nuna masa iyakokin arfa da aka ce aka kira cewa annabi adam ya gane annabi ibrahim ya gane iyakokin arfa ya ke kiranta arfa ko ko mutane suna taruwa su ga juna su san juna a haɗu a tuna da ranar alƙiyama saboda kowa yana sanye da kaya iri guda ba sarki ba malam ba shehi ba shugaban ƙasa duk an zama iri ɗaya saboda haka mutane suna gane juna da wannan farin kaya da kowa kuma kansa ba hula ba rawani ba ba alamar sarki ko gwamna ko wani kowa ya cire hularsa har rawani an cire na sarauta da ranar kuma ranar ta Allah ce kowa ya nuna Allah shi ba kowa bane da aka aka ce wannan ne sake kiranta arfa ko kuma daga arfu al'arfu yana nufin tashin kamshi saboda aka an kira shi ranar kamshi saboda rana ce tsarkakakkiya sannan abu na biyu shine falalar ranar arfa wanda a jiya mun yi bayani akan falalar da ranar arfa take da shi wanda mun kawo hadisin na na aisha Allah ya kara mata yarda da tace babu wata rana da Allah yake yanta bayi daga wuta kamar ranar arfa sannan kuma sayyidina umar wani mutum bai hudu yake ce masa ya amiran mumini na san wata aya a littafinku da kuke karanta ta wannan ayar damu a kanmu mu ta sauka yahudawa sai mun mayar da ranar da ta sauka ranar idi sai sai na umar ce, ni kuma na san ranar da ta sauka ta sauka ne a ranar wato arfa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama sannan wanda baya filin arfa shi ma mun faɗi abin da zai yi ya more wanda Allah bai sa ya je hajji ba baya filin arfa shi kuma falalarsa shine hadisin da ya zo cewa wanda ya azumin ranar arfa in ji annabi alaihi salatu wasalam ya ce azumin rana arfa ina fata ina tsammani ko ina fata a wajen allah ya sanya shi ya kankare zunubin shekara guda da ta wuce da kuma shekara guda da za ta zo wannan shine abin da mutum zai samu musulmi ko ina yake a duniya idan ya yi azumin ranar arfa haka da abdullahi dan abbas a daga daga shi yake cewa babu wata rana da ayyukan kirki suke soyuwa a wajen Allah kama waɗannan kwanaki guda goma wanda a ciki kuma akwai ranar arfa aka ce ko da jihadi a tufarkin Allah ne ya ce ko da jihadi ne sai dai mutumin da ya fita ya wato ya kutsa kansa da dukiyarsa bai dawo da komai ba sannan bai hukuncin tsayawa a ranar arfa wannan tsayuwa da ake cewa ana nufin a tsaya ko kuma ake nufin an ce tsayuwar arfa kaka ɗauka tsayawa za a can an zauna an yi laifi tsayuwar arfa rukuni ne daga cikin rukunin aikin hajji hajjin kama ba zai inganta ba idan baka je filin arfa ba za ka duk wanda tsayuwar arfa ta tsere masa bai shiga filin arfa daga zawali zuwa ketowar ranar goma ga wato ketowar alfijir ɗin goma ga wata ba to ya riga bai samu hajjin wannan shekara ba haka na ibn abdulbar da ibn munzir da ibn qudama suka ruwaito ijma'in malamai to a kusan malamai duk sun haɗu akan cewa wanda bai shiga filin arfa ko da iska wa ido ne ba to ba shi da hajjin wannan shekara kuma abin da ake nufi tsayo arfa shine ka shiga gurin ne ko a zaune kake ko a tsaye kake ko a kwance kake ka dai shiga wannan iyakar to shikenan kai tsayuwa arfa kar ku ɗauka kalmar tsayuwa da muke ta amfani da ita ana nufin ka tashi ka tsaya akan kafarka a'a ko a zaune kace ko a kwance kace in dai kana gurin da haka wukuf din yana nufin buktu wato shiga gurin sannan kuma akwai a iyakokin arfa din wannan iyakokin arfa kusan yanzu an sa alamomi waɗanda aka rubuta cewa arfa stand from here daga nan arfa ta fara to ka dinga lura da wannan allunan da aka sa in ka kuskura ka tsaya a wajen nan har aka gama arfa baka shigo cikin inda aka sa wannan alamar ba to kawai baka da hajjin wannan shekarar Za ka kai kokari mutum ya dinga duba waɗannan alamomi domin su ne alamomin da ido yake gani in an yi amfani da alamomi na da cewa ta bangaren gabas alama kaza ce ta bangaren yamma alama ka za yanzu ba za ka gane waɗannan alamomin da malamai suka faɗa ba za ka alama ka kawai shine ka shiga wannan alluna da aka sanya na iyakoki to wanda ya tsaya a wani guri da ake kira wadi tsorana shi wadi tsorana baya cikin cikin arfa da wanda ya tsaya a nan tsayi wasa ba ta yi ba don bai shiga filin arfa ba da kuma masjidu ibrahim wanda ake kira masjidu namira shi masjidu namira gabansa wajen da liman yake tsayawa ya sallah da gaba-gaban duka yana wajen arfa can baya kuma yana cikin arfa da haka a cikin masallacin an ja alama cewa wanda suke can baya su suke cikin arfa amma liman inda ya tsayaye ya hudu ba din nan to nan ba a cikin ba a wajen arfa ba ne to an gama sallar sai ya tsallaka ya shiga idan kakka zaman ka a masallacin nan ka ɗauka ka ka yi tsayuwa arfa dole sai ka tashi daga nan ka shiga wurin da aka sa alama cewa arfa daga nan ta fara da aka ke nan namira baya cikin arfa ko baya cikin harami so da an so ne a sauka a nan bayan bayan wato hujjowar rana kafin mutum ya shiga cikin filin arfa shi kuma masjidi namira da muka yi bayani shi kuma kashi biyu ne gabansa yana urana yana wajen arfa can kuma inda ne yake hudu ba ake sallah sannan karshen sa kuma can an sa alamomi da wasu duwatsu da yake nan ne wato arfa yake to me hukuncin wanda ya tsaya a arfa ko bai san cewa nan filin arfa bane gurin arfa ne amma shi bai san arfa ba ne matsayin shi aka yi bai shiga ba amma dai yana gurin da aka ce arfa ta fara daga nan har ya tsaya a nan an lokacin fitowa ya fito da ya hukuncinsa sai zo ce akara muka la tambaya nake yi wallahi ni na tsaya daidai can na tsaya har rana ta faɗi kuma gashi a ce an ah, to shigo mana yanzu tun an samu kuri sai ka shigo yanzu in ku har alfijir ya keto na ranar goma ga wata yana gurin kuma gurin yana cikin arfa amma shi bai san yana arfa ba to hajjinsa ta yi saɓanin kuma wanda ya tsaya a wani gurin da yake zaton nan kuma filin arfa ne sai kuma da ya gama ya tafi sai aka ce masa ai inda ka tsaya din nan ko inda ka zauna ko inda kuka sa rema nan baya cikin arfa to kaga nan dole an samu matsala kenan ko eh an samu matsala to wanda ya tsaya a a gurin da ba arfa ba to shi wannan hajjinsa ta shiga matsala shi yasa arfa take da muhimmanci a bayanin ta dalla dalla domin aka rasa ta an riga an rasa hajjin wannan shekarar to sannan kuma ya zama lokacin da mutum ya tsaya a cikin arfa din a lokacin arfa ɗin ne kuma lokacin arfan kaga daga zawali aka ce daga zawali ma'ana daga lokacin azahar za ka fara kirgawa har rana ta faɗi har dare ya yi har alfijir ya keto kenan wanda ya makara mutum ya makara bai shigo maka ba sai da daddare kana shigowa rangada da gudu ka tafi filin arfa idan ka isa arfa misali an ce alfijir yana ketowa karfe biyar kai kuma sai ka isa filin arfa kafafuwan ka biyu suka jira a cikin filin saura sakan goma sha biyar alfijir ya keto ka sun jira a cikin filin arfa shi kenan ka samu haji ko kana isowa sai kenan sai mota ka ta samu matsala ga kuma kana hango iyakar ga ta can kuma saura minti daya sai ka aje mota karanta da gudu kana duba agogo kana gudu kana da baikan lahumar da bai kana gudu kana isa kana shiga shikenan sai alhudu da ke so kana cikin gudu to shikenan wannan ya shigar da kai kai wasu malaman ta suka yi ma ko jirgi ne aka ɗauko ka ta sama aka zo kan filin arfan da kai aka wuce kuma ka yi niyya cewa ka shiga arfa aka wuce da kai ta kan jirgi to ka samu hajjin wannan shekarar inda za ku gane a ke karfan nan tana da muhimmanci mutum ya santa sosai ba ka ba zai je ya hajji ya dawo ba shi da hajji sannan sun yi magana akan farkon lokacin arfa yana farawa daga zawali sham wato eh, eh, abin nan zawali na azahar na ranar tara din nan ga wata hajji zuwa kuma wato ketowan alfijir na ranar babbar sallah in da ke to lokaci da kure to idan mutum ya samu abin da ake so ka haɗa safi ka hada rana da dare a gurin ma'ana in ka shiga kar fito sai rana ta faɗi amma an kama kara sai dare ka gaba ka samu rana ba kamar ka rasa wata daraja da wani aiki mai daraja cewa so ake yi ka samu rana ka samu faduwar rana rana ta fadan maka kana gurin ka hada rana da dare ma'ana in ka shiga daga zawali kai azhar kai la'asar kai ta addu'a kai ta karatun qur'ani kai ta tasbihi kai ta tahmidi kai ta roƙon Allah har rana ta fadi to da rana ta fadi dare ya shigo to kai ka gama naka tsayuwar arfa to wanda ya makara shi kuma sai ya shigo da daddare shi kaga dare kawai ya samu kai kuma ka hada dare da rana to amma wanda ya shigo kuma bayan zawali sai kuma ya fita rana bata faɗi ba to a nan ne malamai da yawa suke cewa sai ya yanka don bai haɗa dare ba ma'ana rana kawai ya samu bai samu dare ba to sai wani ya fito sai ya yanka saboda bai tsaya rana ta faɗan masa a filin arfa ba da haka kenan ƙarshen farkon lokacin tsayuwa arfa yana farawa ne daga zawali na ranar tara ga watan zilhijja sannan kuma yana karewa ne da ketowa alfijir na ranar goma ga wata da wanda ya zo arfa bayan alfijir na ranar goma ga wata hajji ya tsere masa wannan shine abin da malamai suka ciro ijma'i ibn munzir ibn hazm ibn abdul bar ibn qudama duk sun rawaito ijma'in malamai ma'ana malamai sun haɗa kai nan ba tsakanin maza ba kan cewa in dai alfijir ya ce zo baka shiga arfa ba to shikenan baka da hajjin wannan shekara to sannan gwargwadon abin da zai ishe ka na tsayuwa arfa wanda ya tsaya arfa ko da wato kiftawa ido da bismillah ne ko dan kaɗan ne bayan daga zabali din na ranar takwas zuwa alfijir na ranar goma wato a tsaune yake ko a tsaye yake ko a kwance yake shikenan kawai yayi ya samu wato arfa wanda kuma rana ta tsere masa sai ya shigo da daddare in ya shigo da daddare shi ma kafin alfijir da keto ya samu tsayuwar arfa wanda kuma ya bar gurin kafin rana ta faɗi shi kuma wannan ya aikata laifi a wanda kuma ya samu arfa amma ya aikata laifi to sannan kuma hukuncin wanda ya zo da daddare shine muka ce shi ma in ya samu koda sakan ɗaya ne kafin alfiji ya keto ya samu arfa na wannan shekarar kamar yadda ibn munzir da ibn abdulbar da ibn qudama da imam nawawi suka rawaito ijma'in malamai to ana iya samun kuskure gaba ɗaya shekarar a tsaya takwas ga wata ko a tsaya goma ga wata irin wannan lissafin namu da ake samun saɓani za a iya samun saɓanin arfan ma ba. malamai sun yi wannan tunanin ya zama cewa littafi ya kubcewa musulmi sai suka yi lissafi da sai arfa ta faɗo ranar takwas ga wata sai da aka yi arfa ana zaton tara ne amma kuma takwas ne ga wata sai aka yi tsayuwa takwas ga wata bayan an tsaya takwas ga wata sai kuma lissafi ya bayyana cewa an yi kuskuren lissafi a wannan shekarar ba yau ne arfa ba gobe ne ma'ana za a ƙara kwana ɗaya kenan to sai a sake yin tsayuwar arfar ranar tara wancan da aka tsaya takwas kuskure aka yi tunda akwai sauran lokaci takwas taran na gaba to sai a tsaya a ranar tara kun wannan zai gyaru in aka yi ta akhir ne aka yi inda kuma aka yi samu matsala aka ƙara kwana sai aka tsaya arfa ranar goma ga wata duk gaba ɗaya alhazar gaba ɗaya lissafi ya kuce, aka yi arfa ranar goma ga wata an ɗauka tara ne sai kuma daga baya aka gano a wajen ganin wata ne aka yi kuskure aka yi lissafin sai ya zama an tsallan an ƙara kwana ɗaya ma'ana an ɗauka ranar tara ne ashe goma ne wato arfan ta wuce to wannan ne malamai suka ce to duk musulmin nan gaba ɗaya miliyoyi duk kenan ba samu haji ba sai imamun nawa yake malamai sun yi ijma'i cewa idan gaba ɗaya alhazai aka samu kuskuren lissafi suka tsaya ranar goma ma'ana arfar ta wuce kenan suka tsaya ranar goma to hajin su yayi hajin su yayi wannan kuskuren Allah ya yace tun da kusan kuskuren da kowa da kowa ne an gane ko sabanin kuskuren mutum ɗaya amma wani da shi ya taho za shi aikin haji sai abin hawansa ya ɓata, ya tafi nemansa sai ya misin din rana sai ya faɗo ranar goma ga wata yana zuwa an dawo daga arfa sai aka ce masa aiki aka yi arfa za ka yanzu ka da haji sai ka dan kai asara ka koma gida haka je ka kai umara sai ka koma gida kawai Ba ka da haji amma haji ta riga ta wuce maka tunda baka samu wato arfa ba da ana iya samun wannan malamai sun yi wannan nazarin da wannan binciken kuma sun ba da fatawa cewa wa kana qat'u min jamii awul al-akthar fa hajjuhum sa'ihum bi mazahib al-arba idan al suka kuskure aka fado da arfa ranar goma ga wata to malamai sun yi ijma'i na mazahib al-arba a cewa ajin su yayi wannan shekara da malikiya da shafiya da hanafiya da hanbal da hanabila imam an-nawawi ma ya ya ruwaito ittifaqin su akan haka sannan kuma daga cikin sharadin tsayuwa arfa ya zama wanda zai tsaya a filin arfa din ya zama shi ma ahalin tsayuwa arfa ne ma'ana ya cika sharadin shiga filin arfa din shine ya zama musulmi ne sannan kuma ya zama yayi harama yayi harama da aikin haji sannan ko musulmi ne in ba waɗannan sharaɗin guda biyu sannan kuma ya ne hankali in waɗannan sharaɗin uku ba su cika ba to ko ya tsaya arfa tsayuwa ba ta yi ba sannan shin sai an yi alwala ake yin tsayuwa arfa ko ko ko ba alwala ana tsayuwa arfa to sun ce ai alwala suna dai kayi azhar kayi la'asar, kayi alwala ba ana nufin sai kayi ta zama da alwala a wannan filin ba in dai ta ware sai ka je ka yi wata in ta ware sai ka yi wata da ka mustahabi ne ka zama da alwala tun da addu'a kake yi amma ba shara'i ba ne sai ka yi ta zama da alwala har zuwa lokacin da wato za ka gurin sai dai an so ka zama da alwalan kamar yadda ibn munzir da ibn qudama suka rawaito kuma har wani abu malamai suka kara da cewa idan mutum ya zama a filin arfa sai ya zama abin nan dinsa ihraminsa ɗaya daga ciki ya ɓata kuma ya rasa wanda zai bashi kaga in na ƙasa ya ɓata dole ka dawo ka rufe ƙasar tunda dole a rufe na ƙasa in an rufe ƙasa kaga na saman zai zama akwai wato sama ya buɗe kenan ko ƙasa ya buɗe ko sama ya buɗe to ko ne daga ciki zai iya mutum zai iya samun kansa a cikin na sama ko na ƙasa ya buɗe to wannan ɗan tsiraicin da aka samu na buɗewar sama ko na buɗewar ƙasa wannan bai shafi ingancin tsayuwar mutum a filin arfa ba haka nan mutum kuma sai ya samu kansa yana bacci ya shiga filin arfa sai bacci ya nauke ba laifi ba ne mutum ya bacci a filin arfa Sai idan bacci ya ɗauke mutum a filin arfa wannan baccin ma da ya shi ma yana cikin hukuncin arfa man wa kafa bi arafa wa huwa na'im faqad adraka al-hajja bi ittifaqi al arfa wanda ya bacci a filin arfa kai an zo filin arfa za a addu'a ana yin azar da la'asar kowace kai baccin ka baka farka ba sai dare to baccin da kai a gurin ma ya ishe ka ko baka ce kala baka yi addu'an komai ba kawai ka shiga ana in a azar da la'asar sai ka fice da yin bacci to wannan bai shafi ingancin alfaka ba in ka yi bacci a wannan filin kamar yadda wato malamai mazahib din nan arba'a suka faɗa haka nan mutum ma ya suma alhaji ne sai aka bige shi ya suma gashi kuma ba a tsaya arfa ba yana a asibiti sai aka ɗauko shi za ku ga ana zuwa ai da motocin asibiti cikin filin arfa duk wanda kuka an zo da su din nan irin wanda suka karye ne da wanda suka ji ciwo da wanda suka suma to dan mutum ya samu arfa watakila zai iya a bayan an gama arfa hmm. sai ƙara saragon aikin hajjinsa su ta ga ambulance ta shigo da mutane karyayyu da masu jinya da marasa lafiyar da suka ji rauni kafin ranar arfa sai a ɗaɗɗebo su a motoci a shigo da su filin arfa ko da su mammu ne shi ma wannan malamai sun ce man kafa bi arafa wa huwa muguman alayhi hmm. duk wanda ya tsaya a arfa amma a matsayin sumamme fa innahu yujzi'uhu al wannan tsayuwar ta ta tsaya masa a matsayin ya samu arfa wa huwa mazhabul hanafiya wal malikiya wa wajen inda shafi'iyya wa tawaqqafa fihi ahmad wa ikhtarahu ash-shaykhi wa ibn ita wannan matsalar an samu maganganu uku a kanta wanda ya suma a filin arfa bai farfado ba har sai da aka gama arfar to shi ne hukuncin hajinsa sai ya zama da mazhabar hanafiya da mazhabar malikiya sun ce babu matsala ya samu haji a mazhabar shafi'iyya kuma suna da wani kauli mai ƙarfi wannan ma yana ciki shi kuma imamu ahmad ya yi tawakkusi bai ce eh ba ya samu haji ba bai ce a'a bai samu hajji ba sannan kuma wato wannan ra'ayi shine a wanda imamu shafi'i da ibnu usaimin su ma suka tafi a kai kenan dai ana cikin kila wa kara amma dai magana ta gaskiya tunda da dai suman nan ba shi ya sumar da kansa ba kuma dama ba sharaɗi ba ne sai ka ko bacci kai ma an ce ka samu to balle kuma wanda wanda ya suma sannan akwai abubuwa mustahabbai da ake so mutum ya yi wajen guda bakwai a filin arfa na farko mutum ya yi wanka in ka wayi gari a mina za ka tafi arfa to kai wanka ana son mutum ya yi wanka ana son yin wannan wankan idan mutum za shi arfa mazhabobin nan duka sun faɗa haka sannan kuma mutum zai tafi zuwa mina ko zuwa arfa da asuba bayan rana ta hudu sai mutum ya tafi ko kuma yadda hukuma al'adai ta zo ta ɗauke ka sannan kuma idan an zo liman zai wa mutane hudu ba a filin arfa an sai idan azahar tai kafin a yi sallah ana yin hudu ba wanda wannan hudu ba kuma ana so a yi ta ne bayan zawali kafin a yi sallah sannan kuma huduban nan guda ɗaya za a yi ko guda biyu wata ran za ka ga an yi biyu wata ran ka ga an yi ɗaya ya dangana ga mazhabar da malamin yake kai ya ga dama zai iya huduba ɗaya ya huta ya tashi ya ta biyu ko kuma ya guda ɗaya idan ya yi huduba guda ɗaya a filin arba aka yi huduba ɗaya to wannan huduba guda ɗayan shine mazhabin imam ahmad bin hanbal kuma ibn qayyim ma shi ya ce a hudu ba ɗaya kawai haka ibn usaimin ma ya ce a hudu ba ɗaya in kuma ya yi hudu ba biyu to shi ne ra'ayin jamhuru mafi yawan malamai sun fitan a hudu ba biyu akwai hanafiya da malikiya da shafi'iya mazhabobin nan uku su suna son liman yawa mutane hudu ba guda biyu a ranar arfa sana abu na hudu da ake so a yi shine hada azhar da la'asar ai jam'in su jam'u taqdim wato a lokacin azahar za a yi azahar a yi la'asar wannan wato shine abu na hudu da ake so a yi a filin arfa sannan kuma malamai sun tattauna me yasa aka sa alhazai su haɗa sallah a ranar arfa kuma lalle sai dai su jam'u ta kadim wato ai azahar da la'asar a lokacin azahar. to an yi maganganu guda uku akan dalilin haka wasu ka ce dalilin haka saboda duk alhazai matafiya ne ai duk daga wasu kasashe suke da garuruwa don haka dalilin da ya yasa kenan dalilin tafiya ne ya sa aka ce ai wannan wato jam'i da aka dalilin yin jam'i ne tafiya da ke kenan wanda suke mutanen maka da suka zo gurin su ba za su yi wannan jam'i ba ba za su yi kasar ba saboda su a adadin tafiya su ba ta kai ta yin wannan ba a wannan ra'ayi sannan ra'ayi na biyu suka ce kawai sauki ne saboda sun zo aikin hajji sauƙaƙa musu akai kai da ke kenan ko da mutum ba ba matafi ba ne kusa da gudun yake inda ya zo filin arfa shi ma ya ci moriyar haɗa sallah da kuma yin kasaru jam'i da kasaru idan masu ra'ayi na uku suka ce a an yi haka ne don a ɗaukewa a zai kunci kuma a ba su cikakken lokaci da za su ta addu'a domin kaga idan aka yi azahar aka yi la'asar a lokacin azahar misali kamar karfe ɗaya an gama azahar an gama la'asar ɗaya biyu uku huɗu biyar shida wajen bakwai rana take faduwa kaga ka samu kusan awa shida malam da zaka ta ibada kai ta addu'a kai zikiri kai addu'a kai salati in ka gaji da wannan kalar ka koma wannan kalar in ka gaji da wannan kalar ka koma wannan kalar kai addu'o'in ka roki duniya ka roki lahirar ka roki abin da kake so duk komai kai wa Allah ta ce kai masa kirari kai salatin annabi kai istighfari kai karatun qur'ani kai kai addu'o'i kala kala ka ci moriyar wannan lokacin da wata kila ba za ka sake koma wannan gurin ba ga mutum sai amfani da wannan dama wato ya more wannan dama da ya samu muna fata waɗanda za su je Allah sa su je cikin nasara muna sa rai dai muna addu'a cewa watakila wannan shekarar za a iya yin aikin haji da alamomin sun nuna haka sannan kuma an tashi sallar za a yi kiran sallah ne guda ɗaya ikama guda biyu sannan kuma sallar da za a yi din karatun a ɓoye ake yi ko da ku ya faɗo ranar juma'a su babu juma'a kan su a zahar zafi da la'asar to wanda suke filin arfa za su ga ko da a ce ya arfa ta faɗo ranar juma'a za su ga ba a yin karatun wannan sallah a bayyane saboda ba a yin jam'i tsakanin tunda matafiya ne babu juma'a ma ta faɗa a kansu To a zahar za a yi da la'asar raka'a biyu karatunsu a ɓoye sannan a yi musu hudu ba a yi musu wato a sallah kuma karatun a boye ake sannan ana so abu na biyar mutum ya yawaita addu'o'i da ayyukan kirki a wannan rana na arfa sannan kuma a yawaita talbiya da zikiri da ambaton Allah sannan kada mutum ya bar gurin sai rana ta faɗi kamar da muka faɗa in rana ta faɗi za a kawo motoci a kwashi alhazai a dinga layi ana kwasa a kwashi na nan a kwashi na nan ana kai mutane muzdalifa wasu isa da wuri wasu kuma ba za su isa ba sai tsakar dare wasu ma sai wajen sha biyu wasu ma sai karfe ɗaya wasu ma kama hanya suke fi tafiyar su kawai isa gurin wajen karfe ɗaya kowa ya je dama sai ya ɗan samu guri ya kwanta nan ne za ka ga cewa duniya ba komai ba ce malam na ga gwamnoni a gurin nan suna kwance a ƙasa kawai ɗan kwali mutum ya samu ya kwanta aka ce wani excellence wani ne ce Allahu akbar kaga Allah kenan in ba Allah ba zai kawo excellence ya kwantar da shi akan fali a ƙasa babu kulo ba katifa ba su to shi yasa ranar muzdalifa nan malam tana nuna maka lahira a aikace ba wani gata ita ma ba a yi mata hemomi ba ba a yi mata tanti ba ba a yi mata wajen AC ba ba a yi mata wani BIP ba ba abin da aka yi wani plus 1 plus a plus 2 plus babu inda ka samu sai ka kwanta in aka nuna maka wannan wane ne wannan wane ne a kwance sai ka ce Allahu akbar sai in ka tuno ai manzon Allah ma ya kwanta a gurin sai ka to kai waye kai sarkin ina ne kai gwamnan ina ne kai shugaban kasar ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manyan sahabbai Abubakar da Umar da Usman da Ali da al-asharatu mubashiruna bil janna a haka suka kwanta a gurin an da wurin gurin nan in ana sanyi haka zaka ji sanyi in ana zafi haka zaka ji zafi kwana ɗaya tabbi ai mutum ya daure wasu ma sukan yi kokari su bar gurin sai su cewa ai su ma marasa lafiya ne suna tare da tsofaffi tun da an ce da yara da mata da tsofaffi su yi gaba su je su jifan su da daddare mutuƙar sha biyu ta wuce mun ta safin lai sai wani ce shi ma wallahi shi ma kafa sawayo tana dan tsamun ɗaki shi ma wallahi dama ya zo da mata ya zo da yara sai ga mutum kwana ɗaya dai a kwana ɗari uku da sittin da kana yi a yanki dan kai kwana ɗaya tak a rayuwarka a akalla ma ka daure kai wannan kwanan domin ya nuna maka lahira ga cewa akwai ranar da duk abin da muka mallaka din nan na gidaje da motoci da waye za a cire mu daga ciki a yi maka tsirara a yi maka wanka a cire duk kayan da kake sa masu tsada a nemi likafani fari a sa maka a ɗauke ka cikin kabari ba a sawa mutum AC a kabari ba a sa masa fulo a kabari ba a sa keso ba a sa tabarma ba a sa katifa ba a sa bargo haka za a jira ka cikin ƙasa a sa tukwane ko a sa itace a rufe sannan a mai da ƙasa duk wanda zai wanke hannuwa sai zo kanka ya wanke duk awon wanke maka hannu a ka a baka da aikinka isa annabi alaihi salatu wassalam yake gaya mana irin waɗannan guraren da mutum zai je ai daga cikin manufar akwai tuna lahira da arfa da muzdalifa wallahi in kai tunani za ka ga sun yi kama da lahira muzdalifa ta yi kama da kwanciyar abari, ita kuma arfa ta yi kama da tsayuwa a gaban Allah yau mai ƙumin nasu da rabbin alamina kaga waɗannan shine a wato manya-manyan cikin manufofi da suka samu ka ga cewa ya kamata mu ɗan yi bayani akan eh, tsayuwar arfa wastaghfirullah sai Allah ya ce kuma ku nemi gafara Allah wato duk sanda aka gama ibada kuma sai a ce a nemi gafara Allah ashe shi neman gafara Allah ba wai sai kayi wata tabargaza kawai zaka nemi gafara Allah ba in kayi abin kirki ma ka nemi gafara Allah yanzu idan mutum ya gama sallah me yake farawa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in ka gama sallah kuma sai ka nemi a Allah sannan waɗanda suka kwana suna sallah kanu qalilan min al-layli ma yahjabun sai to bil ashar yastaghfirun su kwana suna sallah kuma sannan kuma da azuba ta yi su kama istighfari shi yasa istighfari wato yana daga cikin abin da ake so mutum ya yawaita shi a rayuwarsa ita Allah ce wasta da firullah kamar mun ce to Allah in mun nemi gafara ka me zaka mana sai ce inna Allah ghafurur rahim wannan kamar ta'alim ne me yasa aka ce a nemi gafara Allah saboda inna Allah ghafurur Allah ne yin gafara gafirul dam wa qabilul tawb shadidul qabd nabi ibadi anni ana ghafurur rahim قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ya ku na da kuka yi barna kuka yi laifuffuka kan ku fidda tsammani hmm. daga samun gafara Allah inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a so da shi istighfari yana tsarkake zuciya shi yasa wani malamin ya ce innal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum hmm. qur'ani yana nuna muku ciwon ku da maganin ku sai ce wa amma da'ukum fa dhunubukum hmm. wato cututtukan ku sune laifukan ku wa dawa'ukum fal sannan kuma maganin ku da istighfari ibnu qayyim ya tambayi ibnu taymiya yace gafarta malam ina da tambaya yace me tambayar ka yace na shagala da istighfari ko na shagala da tasbihi wanne yace in ta cewa astaghfirullah wa atubu ilayh ko ta subhanallah wa sai murmushi yace idan tufan ka tsarkakakke ne to abin da yake bukata turare da ma'uwar ji ko sabuwan tufa ba shi ake fesa turare ba idan ka tufan ka da dauka to sabulu yake bukata na wanki an gane karan magana sun gane abin da yake nufi me me aka gane istifari kamar sabulu ne istifari kamar sabulu ne idan ka wanke abu da suka tasse da sabon abu ce shi ke sama shi ake sama turare sabon abu shi ke bukatar turare da warki amma in ya yi dauda to wanke shi ya kamata a yi ma'ana mutum ya fara istighfari tukunan shi kamar sai an yi tsafta sannan ake kwalliya tsafta ita ce a gabatarwa kan kwalliya yanzu mutum ya yi dauɗa butu-butu sai kuma ya zo ya shafa mai ya fesa turare a ƙara muni zai yi ko ya ce ka fara yin istighfari sannan sai kuma ka biyar da da tasbihi sannan istighfari Allah ya yi alƙawarin duk wanda suke neman gafara Allah zai musu gafara yace wa inni la gafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma mahtada lalle ni mai gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na kwarai sannan ya shiryu man ya amal su'an Allah ce duwanda wanda ya aka ta mummuna aw ya nafsahu ko ya cuci kansa thumma laha sannan yace Allah na tuba to ga furar rahima zai samu Allah mai gafara mai jin kai sana Allah ce walau annahum iz zalamu anfusahum da za a ce lokacin da suka cuci kawunansu ja'uka sun zo maka fastaghfirullah sun nemi gafaran Allah da lahumur rasulu Na waje laha tawwabar rahima za samu Allah mai gafara ne mai jin kai sannan annabi alayhi salatu wassalam ce wanda ya lazanci istighfari duba liman waje da fi sahifatihi istighfaran kasiran. yace madalla da wanda ya samu a takaddarsa ta lahira an cika masa ita fal da istighfari sannan istighfari yakan zama dalilin tsira daga wuta yasa annabi alayhi salatu wassalam yace ya ku taron mata ku dinga sadaka kuna yawaita istighfari saboda na gan ku da yawa a cikin wuta yasa Allah ta'ala ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wadanda idan sun aikata alfasha ko sun sun cuci kansu sai su ambaci Allah sannan kuma su nemi gafarar zunubansu wa man yaqsiru dhunuba illa Allah wa ko ya isa ya gafarta ma zunubi in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu ba sa kuma dagewa su doge Ku ci gaba da aikata laifi sannan istighfari yakan zama dalilin mabudin arziki fa qultu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara sannan istighfari yakan zama dalilin ƙarin ƙarfi. da duk za mu ɗauki istighfari duk wani hayaniya da muke da surutu a social media an yi kaza an yi kaza laifin wane ne wane ne ya kasa wane ne bai yi aikin sa ba duk mu aje wannan kowa ya ji istighfari kawai wallahi duk matsalar Najeriya sai Allah ya warware ta amma laifin kowa ɗora wa wani yake to shi yasa sai Allah ya baku ya dabara ku kuma ku ci gaba da dabara hmm. ne ke laifin wane ne wani laifin wane ne a'a a aje koma wa laifin waye kawai mu koma mu ce Allah mun tuba mi ta tuba mi ta tuba kowa ya duba sa ya rage mu ce Allah ya shigo in ma sakacin ne in ma rashin iyawan ne to muna roƙon Allah ya shigo ya yi da kansa dan Allah shine jami'in tsaro in Allah bai tsare kowa sai tsare ku to Allah kuma in ya ga kun kan kadda kai kun nuna ko ba kowa bane to sai ya shigo ya muku in ku za ku iya sai ya ku. sahabbai fa sahabbai wanda su yardaddu ne a wajen Allah hmm. amma da suka fita yakin Hunain wa yawm Hunain iz a'jabatkum kasaratukum falan tukuna ankum shay'a Allah ce kun fita yaki za ku taimaki addini na amma da kuka yi takama da yawan ku sai yawan ya tashi a banza hmm. falan tukuna ankum shay'a wa baqad alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin ya ce faɗa maka addinin Allah kenan Allah ce tunda kuka yi takama da yawan ku sai na bakku da yawan yawan mai muku komai ba ƙasa ta tsuke muku kuka ruga da gudu sun azala su na tawa ala rasuli ala almu'minina sai da Allah ya saukar da nutsuwa idan aka mu yawaita istighfari annabi alaihi salatu wassalam ya koya mana istighfari akalla ka dinga yin dari da safa dari da yamma in ma za ka yi fiye da haka in ma miliyan za ka yi kaje ka kai ba wanda yake maka istighfari sai kai kwaya kaza ko kai kwaya kaza yayi yawa tuba liman waje da fi sahifatihi istighfaran kasira madalla da wanda ya samu istighfari da yawa a cikin littafinsa man lazimal istighfara annabi alaihi salatu wasallam yace in kai ta istighfari kai ta istighfari to za ka samu duk wata musifa da cikin karo ka sai Allah ya tare maka ita kana istighfari to da istighfari ka nuna Allah kai ba kowa bane shi kuma Allah ba abin da yake so irin ka nuna kai ba kowa ba ne shi kuma sai nuna maka shine kowa shine mai komai sai ya tsare ka ya kiyaye ka ya shiga lamarin ka ya kare ka ya yaƙi masu yaƙarka ya kare ka daga maƙiyanka ya kuma ka zama na Allah Allah ya zama naka wannan shine abin da ake bukata shi sa Allah yake wastaghfirullah ku nemi gafara Allah sai yadda istighfar shine aƙalla kafa ɗaya da safa kafa ɗaya da yamma Allahumma inni Allahumma anta rabbi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta in kai kafa ɗaya da safe ka mutu kafin yamma ka mutu dan aljanna in kai da yamma kafin safe ka mutu ɗan aljanna sannan ga kuma wanda annabi alaihi salatu wa sallam ya koya ma sayyidina abubakar allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal da rahim ko ka zauna ka kara bigi firili wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur ko tawwabur rahim kai ta wannan astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ko hayyul qayyuma ko hayyul qayyum ai huwa alhayyul qayyum ko a'ani hayy al-qayyum wa atubu ilayh mu yawaita istighfari mu tuba mu gyara zunubanmu mu nemi gafaran Allah inna Allah gafurur rahim Allah mun yi tawassuli da sunayenka guda biyu gafurur rahim Allah kai mana gafara Allah ka ji kanmu Allah ka gafarta zunubanmu Allah ka yafe mana mu gobe akwai buɗe masallacin juma'a investment quarter tumfure kuma an ce zan gabatar da jawabi na fure hudu ba a gurin sannan malam tahir zai gabatar da hudu ba juma'a a sabon masallacin gobe kenan ina ne investment quarters kun san gurin ko tumfure a can tumfure ko ya halatta mai aikin hajji ya yi safarar abin da hukumar ƙasar saudiya ta haramta ya dangana ga abin da ta haramta shi yasa kafin kai safara ko da abin halal ne na farko dai ka san ƙwaya dama wannan fille ma kai za yawa to amma akwai abin da ƙasar saudiya din kuma halal ne amma ita ko ba ta so a shiga da shi to ko da halal ne a musulunci shiga da shi in ta ba ta so kawai ka aka shiga da ka tuntuba in za ka da kaya za ka da atamfofi ko za wasu kan yi dinkuna saboda hausawan mu na can wasu kan tafi da hijabi wasu da huluna wasu da goro wasu da raf wasu da koli wasu da magi wasu da kuka da daddawa da gishiri abin nan kai ba gishiri ba ɗayan koli da ana tafiya da su wasu ma da wasu abubuwa da duk za ka ga a iyafin ba a kwace su waɗannan amma akwai abin da in an gan su fille ma kai zai za ka kakkaje da su kuma kakka ba wani ajiyar kayanka ka kuma wani ya baka cewa riƙe min dan Allah ina zuwa tayewa ƙwaya ce sai ya baka riƙo, sai a zo a ganka da abin a hannunka za ka a gurin ba a karɓar kayan mutum sannan kai kuma baka yadda wani ya baka sannan kaka baje kaka baka kulle ba kada wani ya zo cusa maka wani abaci duk guri ne mai hatsari tunda za a fillaka kan mutum ai kun ga dole mutum yayi taka tsantsan yauwa in ka ga ba fille ma kai ba sai Allah ya kwato ka wannan yake ko zan iya yin shebin a masauki a Madina kafin na zo miƙati ƙwarai kuwa kafin ka zo miƙati ai komai ya halatta ka yi kamar kana gida ne ko akwai wani abu da shari'a ta tanada wanda yake da larurar rashin yin azumi a ranar arfa eh to laruran kamar mace tana jinin al'ada kaga sai dai Allah ya ba ta lada hmm. na niyya ko kuma baka da lafiya ba za ka yi azumi ba to kaga wannan shi ma ai din larura ce amma in dai lafiyar talau ko a halin tafiya kake tunda so ɗaya ne tak a shekara kwaya eh kuma ko ba a rama shi shi ba a rama ba za ka ce tunda ban samu arfa ba bari nayi gobe shi rana ake wa in ta wuce shi kenan to kaga in ba wata larura babba ba ya kamata mutum ya daure ya yi shi kwaya ɗaya don ya samu wannan kabakin da wannan ladan akwai dubu ɗari da hamsin daga alhaji ali mai katako yake a saka a cikin asusun marayu alhaji ali mai katako ala saka da alheri dubu da ɗari biyu da goma daga ɗaiɗaikun jama'a allah biya musu bukatunsu Kur'ani guda uku da izu ashirin shadda yaji biyar butoci biyar turmin zani biyar Allah biya musu bukatunsu duk mutane suka kakawo akwai masu bukatun kamar rashin lafiya neman miji na gari ko mata ta gari Allah ji kan iyayenmu da Allah ya bani muhalli da sauran masu bukatu daban-daban mun yi tawassali da sunayen Allah da sifofinsa maɗaukaka, Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri wanda yake neman tsari Allah ya tsare shi wanda yake da damuwa Allah ya yi masa wanda yake da bukata ta alheri Allah ya biya masa Allah ya ji kan iyayenmu da suka rasu masu ran kuma Allah ya sa da mu da su mu cika da imani Allah ba mu kyakkyawan rayuwa Allah ba mu kyakkyawan karshe Allah sa mu gama da duniya lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya mata albarka Allah ya zauna da ita lafiya Allah ya kawo mata da fitintunu Allah ta'ala ya kawo lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa wannan harkar tsaro da ta ci ta cinyewa muna roƙon Allah da ƙarfinsa da ikonsa da isarsa da wadatarsa Allah ya shiga cikin lamarin nan namu Allah ka mana ƙarshen waɗannan masiku da waɗannan tashin hankula Allah ya daidaita al'amura Allah ya yarda mu bishi Allah ya tabbatar mana da imani ya tsare mana imanin mu tsare mana rayuwar mu tsare mana mutuncin mu ya mana arzikin duniya da lahira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillah